Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na abari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. masu sauraro mu da dawowa daga wannan faifai na wakar Sani Aliyu dan Daura. Gwamnan jihar Sokoto Shehu kan giwa mai niyyar rukon gaskiya bajimi na sarkin kudu. Hmm. To jama'a assalamu alaikum Usman ina kwanan mu. Lafiya lawa ga ma mun yi sallama ba an fara da waka. an fara da rerawa? Eh bana To ai haka ake so alama an tashi cikin koshin lafiyar ke. Kwarai da gaske. An kaji ana waka ai ciki ya dauka. Da wannan sanyin safiya. baka sabon kofi ba ka eh. hada da lemun gwangwani <laughs> to ya eh, ai wai ki shaki tunani ba to saboda suka ne shi yasa na eh. samu wannan karfin na rera waka tun da wannan safiya a cikin a cikin yara na akwai wanda in ya shal abun zaki ko jus ko wani abu in kira ne to to ka fara ko ai da ba shi zaki haka yake yana sa ma mutum karfi ai ya ce to na san wanda za a baka daidai yasa in dare ba a san a ba yara eh, in ka ba su ba sa hana su bacci ba eh, sa bacci ba mm. sa bacci rigima kenan to masu sauraro kuma muna fata kuna cikin koshin lafiya kamar yadda muke a nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington gundumar Colombia. <laughs> to a daula da masu sauraro kafin in mika sakonnin gaishe-gaishe bari fara da mika ta'aziyyar mu zuwa mm. ga shugabanmu na nan sashen Hausa wanda a dan uwansa Komen ya rasu wanda kuma muke fatan Allah ya ubangiji ya ba su hakurin wannan rashi da juriya ya kuma kyautata karshen na baya. Sai kuma sakon ta'aziyyar da zan sake mikawa zuwa ga wani abokin aikin namu shi ma wato Nasiru El Hikaya wanda dan uwansa kanin mahaifinsa kenan mm. ya rasu sai mu ce malam ilhikai muna mika sakon ta'aziyya na rasuwar shi wannan baffa naka alhaji Hussaini na adamu mai goro je da mm. fari a gombe a najeriya kenan bayan ya yi fama da jinya to sai mu ce allah ba da haƙurin wannan rashi ga iyalansa da kuma duk waɗanda suke da nasaba da shi to eh, sai kuma mm, mika saƙon taya murnar aure zuwa ga wani mai sauraronmu Sulaiman Jume Ingawa da amaryarsa murnar ɗaurin aurensu da aka ɗaura kwanan nan a ƙaramar hukumar kurfeji a Ingawa da ke mm. jihar Katsina. Mm. Da fatan Allah ya sa a dace kuma ya ba zaman lafiya da zuri'a ta gari. Amin amin yan garinmu ne. Katsinawa na. To sai kuma sakon taya murna shi ma zuwa ga wani shahararren ɗan jarida shewa Malam Jafar Jafar. E shi ma za a daura aurensa da amaryarsa Abida Sani in Allah ya kai mu an jima karfe ɗaya na rana din nan a can Najeriya sai mu ce Allah ubangiji ya sanya alkhairi ya kuma ba da shi ma zuri'a ta gari. Amin. Ah, sai kuma gaisuwar mu musamman zuwa ga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a da kuma mataimakinsa Usman Manika mai ruwan Rod a Funtuwa a tarayyar Najeriya can dai jihar Katsina kenan. Yawa to sai in shiga shafin mu na majalisar abar ya huce amma shafin Facebook inda kima na ga wasu nan a hannunki. Yau ba a ladies first eh, ne? A ah, yau men first. Okay eh. men first. Yawa to sakon gaisar fatan alherin abar ya huce na majalisar ta Facebook zuwa ga yusuf yarima da kuma yunusa usman bokos da Muhammad Mustapha sai kuma Mustapha Yunusa da Lami Kadirasko sai kuma Abubakar Muhammad Saseda. Gasar fatan alherin abar ya huce zuwa ga Gambo Abdullahi da kuma Ɗahiru Damari Kaduna sai kuma baban gida Muhammad Bukar da Sani Musa Abubakar ɗan zango sai Umar Inguda. Muhammad. Sakon gaisuwar fatan alherin zuwa ga na baba Umaru a jamhuriyar Nijar sai kuma Muhammad Mai Walda Gumel sai Ayuba Garba Kafin Madaki sai Musa Sale Fataskum da kuma Fatima Muhammad Lawal. Sai gaisuwar fatan alherin na bari ya huce zuwa ga Haruna Dan Maraya da kuma Abdullahi Bashiru sai Yusuf Gayu da Muhammad Sani da kuma Habu Ayuba. Da sauran fatan alherin amarya wuce zuwa ga Ayuba Sha'aibu da kuma Mika Ilu mai wanki sai Sanusi Abdullahi Bangi da kuma Abdullahi Muhammad sai Abubakar e Garba Malatai sai Muhammad Sadi Muhammad. Da sauran fatan alherin amarya ya wuce na musamman zuwa ga Ayuba Chicago mai nama a jihar daji a jihar Kaduna a Najeriya. Sai kuma gaisuwar fata alherin abar ya huce din shi mata musamman zuwa ga Abdulsalam Marabar Rudo da kuma Shehu Marabar Jos duka muna fatan suna cikin koshin lafiya. Shafin karshe da ke hannuna shine gaisuwar fata alherin na ya huce daga majalisar Facebook din na Sani Garba Suru da Bala Sha'aibu Galadima da kuma Gadama Sha'aibu sai kawu Abubakar Sannusak to <laughs> sai daga ƙarshe rufe da nura muhammad makwama Allah ya sa na faɗi sunan daidai da fatan kuma suna cikin ƙoshin lafiya da walwala. To a gaishe da Malam Usman sanne da ƙoƙari. Ni ma bari mhm. na garzaya inda ka fito. din. Yawwa to mhm. bismillah. Zan garzaya shafin mu na dandalin mm. Facebook mu ma. To Allah lafiya. To So fatan alherinmu na a bari ya huce zuwa ga Abdullahi Tela Garba tare da Abbas Suleiman Kadau. Fatan alherinmu na a bari ya huce zuwa ga Adamu Ahmad Jajere tare da Kabir A. juma da kuma Buhari Abdullahi Ahmad. Fatan alherinmu na filin a bari ya huce zuwa ga Lawi Yusuf mai gidan sama tare da Abubakar Aminu Kayarda da kuma Yusuf M. Ramadan mai gambawa. Fatan alherinmu na a bari ya huce zuwa ga Adekulle Balagun. Fatan alherinmu na a bari ya huce zuwa ga Al'imran Abubakar. Muna mika fatan alherinmu zuwa ga Abdullahi Zayyana baban gidan Yankari tare da Ahmad Yahaya da kuma Abbas. Fatan alherinmu daga filin a bari ya huce zuwa ga Abubakar Sani. Sani tare da Yushau Abubakar Yushau. Fata alherin mana a bari ya huce zuwa ga Haruna Ibrahim da Bilyamin Salihu da Abba Muhammad. Muna miƙa gaisuwar mu na a bari ya huce zuwa ga Muhammad Shamsuddin Abubakar tare da Sani Usman To jama'a sai daga ƙarshe kuma muna miƙa gaiso mu da fata alherinmu zuwa ga Jibrin Isa tare da Ibrahim Ismail da Hussein Adam Tumburkai da Yusuf Sawaba tare da Mubarak Garewa Bilbis Allah ya sa na faɗi sunan nan daidai so muna mm. fatan duk kuna cikin ƙoshin lafiya. Haka. Amin. wuri nuko kuna wurin kuma da aminu ya wuri famsa sani ni diya ce yau kuma safiyar marigayi Aliyu ɗan dawo ce mm. yau muna shakatawa da shi da rahama in san ai rai dangin gore da hutu kuma yana ɗaya daga cikin mawaƙan da suke da hikima sosai da nake yawan san in ji na sauraron su a mafi yawan tun lokuta gaskiya wancan makon mun ji eh, shata wannan kuma mun ji Aliyu to Allah ya kara masa rahama gaba ɗaya. amin amin mm. to yaya akwai labari ne to labari yana hannunka ai wannan wayo ai na zaci ai ne nace zan kama ki ba mu labari a'a ni na bada ni aka kama kenan ka ce za ka ba saba labarin dan eh, fillo ka eh, san a ni zan fasa gaskiya kullum ku ake samun labari a wajen gaskiya ba zan bada dan fillo ba yau yau zan bada na kwadayayye ne to na ina ga kamar ko na taba faɗar shi a bare huce ba amma dai wannan ba a cikin gidan nan bane ba dan eh, a wannan akwai masu kwadayi da yawa ai wannan ya ga mana na bari kiji abin da ya shuka ai wannan ya shahara hmm. wato cefane ya je yo hmm, hmm. ya siyo nama niki niki na kaji ya kawo gida na kamar na taba ba ma malam Irona labarin ya ka. kawo abin nan nama mm-hmm. niki niki dora tafashen kajin nan ma In san tafashe ya ji albasa ya na ta ai tun daga nan ma ake dan tashi kanshi ka tuna a da mutum na dan tsabe a sai a hana shi a ce za a tsame ka a dangi fa to ina ga ya miki ai inda aka nufa kenan to ba wato tsaman shi ba tsaman ne matsalar shi ba inda eh. abin abin da ya faru bayan tsaman ne matsalar shi to ina jin ka kana kai kenan kawai ya tashi ya je aka tafashen nan yana yi ya lallaba ya lallaba kai shi na haishe shi malam ya fito mm. daga daki ya faki ido matar ba nan ta je ɗebo ruwa ta irin dan ƙara wanda dan ƙara a kai eh. ai sai ya faki ido kai dan buɗe tukunya sai ya dauki daya sai ya ruga he bayi ban daki kenan shi bayan ban daki ba sai tsaba kwadai tsaban kwadai eh he tafi ban daki mm. saboda kawa ganshi yana ci kawai fara cizan namun nan yana ci kenan ita ma ashe da ta da ta dan bude ta zuba ruwan ta kalli gefe da gefe ba kowa sai ita ma ta tsamu daya ta tsamu daya ita ma sai ta bayi tana cikin ci ta bayi kawai abinta to fa kawai tana shiga bayi ta ganshi to suka yi kici bas ya kalle ta yace sai yace a ke ma sai ta ce mishi ita ta riga magana a kai ma daman kana nan eh, kana nan yace kin tsamo ne sai ta ce yi wallahi ya ce to mu tare mu tsatsami <laughs> <laughs> to shikenan ba sai a koma saboda maganar zaman bayan gida zauna bakin tukunya eh, to ai matsalar shine kila yaran sa suke gujewa ma Eh to. Eh to kin ga tunda sun ji kunya su zubi sai su zauna can bayi su cinye tunda sun ce su tatsi tsame to dai ka su tsame wa yara nasu. <laughs> To to to kin san sannan akwai wani abu daya. Hmm. Wannan shi ma kwaɗayin ne matsala mm. shi ma kamar na ji na taɓa gaya musu shi a nan mm. amma ina faɗa ne saboda ke ke ji mm. yanzu haka su ma sai su zaɗa tunawa wanda bai ji ba kuma ya sake ji shi wai kwaɗayin da ya tashi ya garza ya je ana ta cikin naman bai dahu ba a shi ganda ce ake dafa shi ne ya ruga ya je cizgi ganda guda ɗaya kawai ya baya ita ma ruwa ta je ta ɗebo irin ƙarin shi san nama da yana yana shan ruwa na ɗan ƙara mm. Shi ne ya ɗauki gandan nan ya kama kawai ya sa wuƙa kaya ya riƙe harshen shi mm. kai a yi ranar da Allah harki Halima ta bar labarin nan dariya da na kusa faɗuwa, <laughs> kawai ya kama naman nan ya riƙe yankawa yanka yanka yanka kin san tauri mm. da wuƙa ita kuwa kin san fulani da wuƙan mu da wuƙa ya yanka a'a ashe garin yanka ya haɗa da leban shi ta ƙasa ya yanka wannan kam sai zuro da ba kina ji wai ba tana zuwa ta kashi yana yanka me faru bari ba ka wani ansa yau wai wai tsautsayi ne rikici wai tsautsayi ne ya ratsa shi yadda da yadda sosai sosai hali sosai ko halin berako wara ba ka labarin kisan berako ko oh mm, mm eh mm a ki bari indire a san zai tafin okay okay ina ina so ne indire then you can pick up okay ci gaba eh. eh, okay eh ka dade na ka dade a a ai ban gaba baki ba ina kai ki ne ai shi ne yake kokarin ya kare kanshi cewa ai wallahi wai ya yanke lebe wai tsautsayi ne shi ya ce wai wai na tsautsayi tsautsayi ko halin berako bera halin bera o yayi halin bera ne dai a kan tsari wani tausayi to wanda ma ai ma an sa laifi shi ya san yayi laifi tunda ko halin kam ai ba hali bane an sa ta kin ga ko an samu matsala an samu matsala kam eh ina jiki kika ce to barin kai ka kuma baka labarin yadda ake ko kuma wannan in ce sa ba na fulani ba ko a ba na fulani bane wannan ai labarin da kai wani ne nake son in ida maka kuma yadda ake gane abin nan wannan sata an sace zan baka yadda ake gane masu kwaɗayi masu dan halin berakon eh, ke nama eh, akwai wani da na sani ranan sai mm. aka ajiye nama da aka ajiye nama sai aka zo sai aka ga an ci nama mm. ya kira kowa ya ce ku zo nan saboda shi eh. ma yana da tsaba kwaɗayi eh. to ya san da ake gane shika shikan masu kwaɗayi eh. ka san me yayi ah. sai ya sa kowa ya layi sai ya ɗebo ruwa a kofi sai ya basu sai ya ce ku kuskura baki <laughs> kuskura baki sai su zuba a ƙasa to ashe da ake gane mai kwaɗayi in har ka ci naman na in ka kuskuro ka zubar da shi tsaki tsakin naman zai zo na, hakuri zai biyo ashe ka gane to da haka shika shikan gane masu kwaɗayi haka ma ta da hankali kwance shi ai an sa laifin ma mm, shi dai wancan kan masu shiga bayi su ma sai a hankali to yanzu an maka halin bera ku da ka gaba na ba ka ba su ruwa su kuskura baki kuskura baki to ai Allah sa ba su ji wannan shirin ba ka su kuskura bakin kafin zo to ku bai shi ne fa <laughs> ko masu kwadayin ko na ajiye akan tebur su su waye su ce mun zan zo ce kai da wancan da wani a kuskura baki kuskura baki <laughs> to ai dole saboda lokaci dole mu dasa aya anan mu sake barin su da wata waka din Allah ya sa ai tunda babba ranar shakatawa a samu a ci da shakatawa <laughs> to yanzu kan ni kan Usman Ahmad Kabara nan zan bar ku da daula muku sallama ita ma ta kara gaba ta baku da kiɗa to masu saurare anan za mu dasa aya sai ku kasance da mu mako mai zuwa domin jin sababbin labarai da dumi su labaran ban dariya da labarin da kuma hmm. gaishe-gaishen mu sunana Daula Salim nake maku fatan alheri Allah 难在。